yan uwa masu albarka muna muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin lafiya muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ya tabbatar da mu a cikin alkhairi ya kare mu da dukkanin sharri akwai matsaloli guda uku ko hudu da mutane suke ta tambaya a kanta shine na ware wannan lokacin domin a fitar da abin da ya samu domin yan uwa su yi amfani da shi su jaraba su gani su ga abin da Allah zai yi domin shi mai magani kalmar maganin shine a yi mu gani sai an gwada hausawa suka ce wai sai an gwada akan sanna kwarai akwai matsaloli guda uku zuwa hudu wanda kusan suna da alaƙa da juna matsala ta farko shine abin da ake kira jiri ko juwa ko hajijiya waɗannan abubuwa da na faɗa kowane ɓangare na wannan ƙasar akwai yadda suke kira shi yasa na haɗa su gaba ɗaya wasu su ce jiri suke ji jiri wasu ce hajijiya suke ji wasu ce juwa suke ji jiri juwa hajijiya duka dai akwai kalmar da ake magana a kai na ɗaya kenan na biyu akwai mutanen da suke da ƙarancin jini wanda jininsu in yi ƙasa wasu dama daga nan za su fara samun matsala wasu kuma jinin in ya hau su ma za su samu matsala to ƙarancin jinin za ka yi amfani da wannan abin da za mu faɗa maka sannan matsala ta gaba shine akwai rashin bacci mutum ya kwanta ya kasa bacci eh? ya ta juye juya ga lokacin da ya kamata a kwanta a baccin yayi amma mutum ba zai iya bacci ba to waɗannan duk matsaloli ne waɗanda sukan damu musamman mata da kuma mutanen da suka fara shekarunsu ya fara nisa. to ga wani shayi da za a hada a rika shan shi idan abin ya yi yawa misali akwai rashin bacci akwai jiri to za a yi amfani da wannan shayin sau biyu a rana idan kuma matsala ɗaya ce daga cikin wanda muka lissafa to koyaushe da yamma bayan an ci abinci za a haɗa wannan shayin a sha ga masu waɗannan matsaloli jiri eh, rashin bacci sai kuma ƙarancin jini so waɗannan za su yi amfani da wannan shayin da za mu bada in allah ya yarda za a samu sauƙi sosai a cikin al'amarin ah, na farko ban sani ba ko sunan abin da zan faɗa kusan duk samman kalne a ce ko ina shi ake kira mu dai na sani a bangaren kano katsina jigawa bangaren mu na inda na fi su kaduna na san abin da ake kiran ita wannan kalma kenan shine goruba goruba goruba tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke da sinadarai a jikinta wanda za mu rika tatso sinadaran kuma muna gaya muku domin ku yi amfani da su yaya ake haɗa gorubar ko koya ake haɗa shayi na goruba ya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 idan goruba kake da ita ko kike da ita to za a daddaka ta yani me ake so ana son garin goruban ne yanzu alhamdulillahi na ga an ci gaba idan ka je kasuwa wajen masu saida-saidan kayayyaki na shayi da sauransu za ka ga akwai garin ta ana na ana saidawa to kana iya siyo garin ka daddaka shi bacin ka siyo shi dan ka siyo shi za ka shi da kurusai kurusai wato da alamar manya-manya a ciki to so ake a daka shi dai ya zama gari ya zama garin sai ka samu wani guri ka aji ko ki samu wani gurin ki aji ci wannan fa'ida da muka faɗa za mu iya faɗin wasu fa'idojin a nan gaba ta yadda za ka ƙara yin amfani da garin gurba yadda za a yi shine ruwa ake so a samu kofi ɗaya babba shi a zuba a cikin tukunya sai a ɗebo wannan garin ba cokali ɗaya babba sai a zuba idan aka zuba za ka ɗan iya sa citta kaɗan ka numfari kaɗan kamar yadda ake dafa shayi ba da yawa ba sai a dafa bacin an dafa sai a tace so an tace sai a juye shi daban sai a samu zuma mai kyau zuma mai kyau muna ƙara jaddada muku zuma mai kyau sai a ɗibi cokali ɗaya babba sai a zuba so za a bar shi ba da zafi sosai ake shan shi ba a'a sai ya ɗan ɗumi-ɗumi haka in an gama cin abinci kafin a kwanta bayan cin abinci da wasu daƙiƙoƙi sai a ɗauki wannan tin goruba a rika sha in allah da rashin baccin ki ki jaraba wannan da jiri da hajijiya da juwa yake damun ko yake damunki ki jaraba wannan Allah ya sa ku gwada idan an gwada kuma an ga yayi to a sanar da al'umma annabi duk inda suke su ma su gwada kara mata da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'asala